farada siyama ramadana Allah ta'ala ya wajabta mana azumin watan ramadana alaikum gare ku ya wajabta muku wasanat wasannanat lakum qiyamuhu kuma wasannantu lakum qiyamuhu sai ce na sunnanta muku tsayuwan wannan wata sai na sunnanta muku tsayuwan wa tsayuwan wannan wata to sai ke cewa bayan haka bayan na sunanta muku tsaye watan faman sama hudu wanda aka waye gari ya azumci wannan wata wa kama hukumai kiyamun laili a wannan wata imanan yana mai cikan imani wa hatisaban da kuma neman lada don Allah yake yi kharaja min zunubihi ka yaumin kharaja min zunubihi ka yaumin waladatu ummu ranar zunubarsa za su kakkabe kai ka ce ranar da mahaifiyar shi ta haife shi ma'ana zai zama da cewa duk zunubin da ya ma Allah subhanahu wata'ala za a waye gari wannan zunubin zai kakkabe babu wani alama na zunubi kaga na farko ashe ba azumin kadai ake bukata ba abinda ake bukata akwai bukatar qiyamul layli shine qiyamul ramadan da ake inda yanzu azumin sauran kwana 29 yau inda yau muna tara ga wata ba to azumin nan saura kwana 19 to tun yanzu mutum yake isti'idadi shiri don tarban wannan watan ba wai sai watan ya zo ka shirya ba a'a tun yanzu zaka yi isti'dadan abubuwan da zaka rika yi cikin wata karatun Qur'ani ne idan hadda kake da shi ka gyara haddan ka tun yanzu ta yadda in watan ta zo kana da damar da zaka iya wato ainihin tsayuwan azumin qiyamul laili da wannan haddar da ka haddace idan kana da wadata ka tattara kudaden da ka san za ka iya amfani da su ta fuskanci ciyar da mutane da taimakonsu cikin watan ka shirya idan ka yi haka to sai Allah ta'ala ya taimake ka ka kai mata shiri mai kyau sannan kai yi shirin samar da lafiyar da za ka yi azumi wani kila yana da olsa da za ta iya hana shi azumin tun yanzu sai fara neman maganin da zai sha ya warke kafin a ce watan ya zo ya kokari ya azumci wannan watan wannan shine ka shirya mata sannan ka shirya daga cikin shirin wasu zunubai da ka san kana yi wanda yake fusata Allah to tun yanzu ka fara yin ban kwana da su kafin watan ta zo domin idan watan ya zo ya zama da cewa Allah za ka fuskanta babu sauran sabon Allah har watan ya fita ko kaga idan kai wannan to shine yake tabbatar da kayi shirin amma wannan azumin ya zo ba shiri kai mai kuɗi kana da kuɗi kai ba ma ka shirya komai ba cikin tsarin azumin kai mai hadda kai ba ma ka fara ma muraja'a ba mai tafsiri ma bai ma fara komai ba mara lafiya bai shirya ya warke kafin azumin ya zo ba ko da kake ji Allah ya ce fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun bi min ayyamin ukar wanda bai da lafiya ya rama ai rama wanda zaka yi bai kai darajar wanda shi kuma ya azumta ba ko ya kai bai kai darajar ba domin yanzu kai sai da ramadana ya fita maka fara ramawa da aka darajar da wancan ya samu yanzu wanda ya azumci azumi gaba daya da wanda bai samu daman azumta ta gaba daya ba lalura ya same shi ai ba zai hada kanshi da wanda ya azumce ta gaba daya da aka ba gwaninta ba ne a cewa ka sha azumi ka ji cewa gwaninta aka maka matsala aka samu ka azumce ta complete ba tare da an samu matsala ba ita ce yake nuna cewa ka rabauta wannan rashin lafiyar da ya bijiro ba haka Allah ya so ba wannan tafiyar da kai ba haka aka so ba aka ce ka sha azumi ka aji azumi an fahimta yanzu akwai tafiyar da za ka yi dalilin ma da ya ce aka ce ka aji azumin saboda jigatuwa da za ka yi a halin tafiya saboda annabi ya ce as-safru qid'atun min al-azabi domin kaga tafiya yanki ne na azaba shi yasa aka baka daman ka aje azumi saboda duk tafiyar jigatar da zaka yi a cikin tafiya amma wanda yake ganin cewa yana da ƙarfin da zai iya yin azuminsa tare da ba tare da ya jiga ta ba zai yi tafiyarsa wannan ba wata matsala ba ce zai iya yin azuminsa amma me in ka san cewa za ka wahala to ba wahalan Allah yake so kai ba Allah ya ce yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra Allah ya ce sauki nake zaman ku da shi ba na nufin ku da ku wahala ku jiga ta addinin Allah sauki gare shi baya nufin wa ya wahala kaga idan aka yi azumi ba wai azumin ka da ake bukata ba akwai bukatan ka ba azumin da sallah kuma mun sani idan ramadana ta tsaya akwai tarawihi da ake yi sai ka ga abin mamaki mutane ba su damu da shi da an tashi za a yi tarawihi sai ga wani ya tashi ya ci gaba da harkokinsa ya fita ba karamin hasara ba ne wannan a ce za a yi tarawihi ka fita kuma ba wani uzuri kake da shi ba me zai sa ba za ka tsaya a yi tarawihin da kai ba domin ka samu falalan wannan watan zunuban da ka ɗau watanni wato ainihin goma kana yi goma kana zunubai yau ka ne Allah ya ware maka dan ka kankare zunubai da kai a watanni goma kuma ka ji ka ka tsaya kai ma Allah abin da ya dace dan a yafe maka wannan zunuban ai kaga an samu matsala to shi yasa annabi ya ce na sunnanta muku tsayuwan wannan wata duk wanda kuma ya tsaya na farko sharaɗin da ake so ka cika Allah ya yafi maka na farko kana mai imani shine na gaya muku dole kafin zuwan ka gyara imaninka kafin zuwan wata kana mai imani sannan na biyu ka sa ran lada kake nema a wajen Allah baka neman sakamako a wajen kowa ba Allah ba an samu ka'ida ta biyu ko sannan na uku sannan idan mutum ya samu wannan dama sannan to idan mutum ya samu wannan to shi ne za a ba da daban kankara zunubansa kamar radda mahaifiyar shi ta haife shi kuma idan Allah ya karɓa ibadarka cikin watan Ramadana ya kankara zunubanka kakan ji a jikinka cewa Allah ya maka wata gata kakan ji a jikinka kakan ji rayuwarka ta canza Allah ya ba mu daman aiwatar da wannan ibada akwai hadisi da dole ga Abu Huraira daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man lam yada qawla zuri wal amala bihi duk wanda bai bar maganan ƙarya ba da aiki da ƙaryan falaisa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa sharabahu Allah baya buƙatan abincin da ka bari saboda kana azumi da ruwan da ka bari saboda kana azumi Allah baya buƙatan wannan azumin kenan duk mutumin da yake azumi bai daina ƙarya ba yake azumi bai daina gulma ba yake azumi bai daina alfasha ba to Allah baya buƙatan abincin da ka bari saboda shi ka kama ci abincinka bai buƙatar ruwan da ka aje saboda wai kana azumi kama sha ruwanka domin azuminka da shi da babu ɗaya yake a wajen Allah to amma za ka ga mutane ba su damu da wannan ba ko kuwa kaga kenan idan kana azumi kai zagi za a ɗebi su mai yawa a cikin azuminka na lada a zaftare shi saboda wannan zagin da kai idan kana azumi kai gulma za a ɗebi kaso mai yawa daga cikin wannan ladan azumin saboda dalilin wannan gulman da ka yi idan kana azumi kai baza ko ka kalli wani abin da yake haramun ne za a ɗabi kaso mai yawa a cikin wannan ladan na azumi har a waye gari yin banza kake sha ke sha yasa sa na ce wanda bai bar maganan ƙarya ba da zancen karya, duk wanda bai bar maganan karya ba da aiki da maganar ƙarya Allah ya da buƙatar azuminsa ya da buƙatar abincin da ya aje zo yana azumi bai da buƙatar ruwan da ya aje ya kisha saboda yana azumi da ya sha ruwansa da yafi domin yanzu ai kana aikin baban giwa ne domin sharaɗin da ake buƙata ta kamewa baka cika ta ba ko kana azumi wani ma yana azumi zaka samu 24 hours kada kada yake ta sha wai wannan kaɗe kaɗen wai yana rage mishi raɗaɗin wahalar azumin da ake yi da haka wannan wahalar da yake sha ta azumi wannan kiɗa ita za ta rage kaga ba an samu matsala ba imani ya lalace akwai wanda na same su da azumi suke buga suluka na ce a wannan wahalar da ake yi da ranar nan kuke buga suluka kuma ga azumi suka ce ai ba su buga sulukan nan ba azumi sai ya kusa kashe su saboda in suna buga sunukan ne za su manta da cewa suna suna azumi malam suna azumi har lokacin sallah zo ya wuce ana nan ana bugawa to shi azumi ba wai ka zauna da yunwa bane magana ba haka Allah yake nufi da azumi ba azumi abinda ake nufi kamewa in an ce a sawm kamewa baka ji abin da na Maryam ta faɗa ba ta ce inni nazartu lirrahmani bi sauman falan ukallima al insiya yau a kamanaki ba wanda zai magana da shi kenan duk gabanka ana so su kame su ma su zama azumin suke yi ba wai fa ana maganan ka jiga ta dan ka ci ci ka ba ita ce kai azumi ka bar duk abin da Allah baya so wato alfasha zage-zage gulma kallace-kallacen da abinda Allah baya so duk wannan sai ka rabu da shi za ka samu cikakkiyar ladan azumi amma za ka ga wani gashi nan yana azumi 24 hours waye shi tana hannunsa shiga tiktok shiga facebook shiga instagram a haka zai cinye lokacin har rana ta fara babu aya ko ɗaya da zai karanta da ya samu lada wajen Allah babu majalisi kwaya ɗaya da zai je saurari tafsiri don ya karu da abin da ake bukata ya karu da shi don ya samu lahirarsa babu wanda zai je ba tarawihi ba zuwa wajajen tafsiri kai duk wani abu na alheri a cikin azumin kawai abin da ya sani kawai shine kawai ya sahur in an sha ruwa ya sha ruwa amma duk wani abu na alheri ba waje ba ganin sa wajen wannan kaga rakiya ya zo ba maganan azumi yake ba wannan dan rakiya ne akwai wasu mata a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallama sun dau azumi lokacin shan ruwa ya suka sha ruwa ishi yake tafiya kaman za su mutu ga ruwa fa sun sha amma me suna haki kaman za su mutu ishi suna ta shan ruwa amma ishi ya ki tafiya sai aka je ga sunan sai da suka koma suka yi suka tsaya suka jigata sai aka je aka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka bashi labarin cewa ga wasu mata fa suna nan rai a hannun Allah sun kai azumi amma azumi ya ki karyewa me magana da yace da na ma manzon Allah ka sai manzon Allah bai ce komai ba yace sai na sake zuwa Kano na biyu sai na samu manzon Allah sai na ce masa kai ina tunanin ma da wahala ma in ba su mutu ba sai manzon Allah sallallahu alaihi ya ce a ji a taho mashi da su aka zo aka taho da su rai a hannun Allah sai annabi ya kawo wani faranti ya ce ku duka su yi amai sai suka yi amai kamar guda-guda jini soka soka haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sun yi dau sun yi sahur da abin da Allah ya halatta suka yi buɗe baki da abin Allah bai halatta ba ma'ana sun yi sahur cikin abinda da Allah yake so suka dinga gulman mutane suna suna cin mutuncin mutane wannan ita ce sakamakonsu sakamakon wancan laifin da suka yi wannan kenan ya nuna cewa ya rusa ladan azumin su kar ka je kana aikin baban giwa la ka ta shan yunwan banza gwamma ma ka za ka kiyaye aikinka domin kar a je a yi wahalar banza ba tare da ana samun lada ba Allah ya kiyaye an abi hurairah radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wa sallam qal daga abi hurairah Allah ya kara masa yadda mazala sallallahu alaihi ya ce qala rubba sa'imin laysa lahu min siyami illa al-ju' annabi ya ce da yawa masu azumi ba su da ladan azumi sai bakar yunwa subhanallah wa rubba qa'imin laysa lahu min qiyami illa saha annabi yace babu da yawa masu qiyamul layl masu tsayuwar dare ba su da ladan tsayuwar dare sai wato ainihin rashin bacci yanzu wanda yake azumi ya dinga ashar alfasha kala kala tsiya tsiya ta ku kala kala shine can baka kaza shine can shan kada kada kaza kallon kaza da kaza annabi yace irin wayannan ba su da ladan komai sai yunwa akwai mutanen da annabi ya ce kuma za su yi ta sallar dare ba su da ladar sallar sai rashin bacci in kasancewa za ka taso daga dan gidanka ka zo masallaci kai sallah ba dan Allah ba ka kwanta ba kai baccin ka yafi maka domin za ka fito sallah dan Allah ake fitowa kar ka fito sallah domin neman yardan wasu mutane domin a ce kai mai ibada ne ba gaba ta ɓoye kansu suke ba su so a gane su ba sa so a ga ibadarsu wanda ya tashi azumi sallar dare ba tare da ba dan Allah ba ai mugun wahala yake yi ya hada idan shi bacci kuma ba zai saba a tsohon Allah kar ka yadda wasu mutane su lalata maka aikinka ka yi shi saboda Allah Allah ya baka lada amma wani za ga zai taho masallaci a yi kiyamun laili da shi amma idan an zo majalisa da dinga ba da labarin cewa fa wannan sallar da aka yi ta jiya to shi wallahi ko huta bai ba yana so waye nuna mutane shi ne yawan ibada ne to wanda zai samu kanshi a nan wanda ya yi bacci ma ya fi ka lada ya baki zuwa shi in ya yi baccin yadda sunna manzo Allah ta tsara ya ma fi ka samun lada saboda kai din yanzu babu ladan wala ka da yawa mutane da suke fitowa ta hajjudi kar ka fito ka wahala ai awa uku ana tsaye da kai kuma ka zo ka rusa ladan ka a cikin minti biyar an bai jawo da kyau ko kuma a zo ana sallar kawai mutane kawai su burinsu a ce an sauke Kur'ani. ba burinsu tunanin tadabburin ayoyin ba ba burinsu a natsu a yi sallar yadda Allah zai karba ba kawai sai a zo a samu wani alaramma na farko ma bai haddace Qur'ani ba na biyu kila Qur'anin ma ba bata taushi a bakin shi ba ya zo da bala'in balbali na bala'i ya tsaya a gaba yana jan sallah wai kuma a dole kuma sai yayi sauri saboda sai an sauki yana tafiya yana karya wuyan ayoyi da kafafuwansu yana zama a nan alkur'ani wai saboda dai dole dai a yi sauri saboda kafin karewan watan a ce sun sauke qur'ani wannan irin wannan sallar ai ba su da lada sai muguwa tsayuwa ba lada sai tsayuwa kawai annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba qiyamul layli da qulhu Wallahu, ita kadai ya dinga maimaitawa har ga gaba qiyamul laylinsa wace maka dole sai an sauke qur'ani wace maka dole kai mu tunda muke kiyamar lailin ba mu taba sauke qur'ani ba tahajjudin mu ba ma sauke qur'ani da haka zuwa zaka yadda maka saba yin sallah noma ne haka muke yi duk inda muka kai maka tsaya to sai wata shekara sai mu dora ba ya huwa muna neman lada ne a wajen Allah ba dan a ce mun sauki ba sauki Allah ya yarda da mu inda kul huwallahu zamu zo mu tayi dai yaddan Allah shine wa ridwanullahi akbar yaddan Allah ita tafi a wajen Allah amma zaka zo ga wani bai haddace ba Qur'anin ba ta yi laushi a bakinsa ba amma zai zo yana karatu da saurin sauri kai ayar ba da yake karanta ma sai ka rasa me ya faɗa a ayar babu tadabburi ba za ka ji kai in kana tsayuwar sallah ba za ka ji cewa wai sallah kake yi ba ba za ka ji cewa sallah kake yi ba saboda a ce ya iya sauri wanda ma sauri ne muna jan sallah wasu suna complain wai wa ba ma sauri ya ce wanda yake ganin ba a sauri ya koma gida mai nashi ai ba a ce dole sai ka fito ba amma shi ne ce ba a sauri kuma an ce shiga gaba ba zai iya jan koda izo da ba amma wai yana complain cewa wai ba a sauri to wasa sa ka fito dole shi ba kiyama lailin da kake ganin ta tahajjudin nan da ake magana ba wanda ake zuwa gidan shi a shako shi a ci dole ya fito kai ga fito da kanka da haka tunda ka fito kuma sai abin da ka gani in ka gaji ka zauna ko kuwa in ka gaji ka zauna ba wanda ya ce maka dole sai ka tsaya tsau kana tsaye ka gaji kuma a ce kana so yi sauri ai sauri a je ina kake so mu je ba na da da muke nema wajen Allah ba to in mun yi sauri ina kake so mu dira ko ko sauri ba wajen zuwa ake so ai sauri ba wajen zuwa kenan da ma an fahimci abin da kyau to irin wannan mobi da suke bada zalla sai sun kiyaye niyyarsu ku yi sallah yadda Allah yake so a yi shi kar ku je kokarin burgewa ko kokarin me kokarin kai kaga cewa an sauke ba wani sharaɗi daga cikin sharaɗi. na sallah kan cewa na sallar na kan cewa shi an sauke in izo ɗaya za ku karanta a ramadanan gaba ɗaya ya halatta ba wani abu ne na da kuke nema wajen Allah Allah ya kiyaye akwai hadisi da yazo daga Abu Hurairah radhiyallahu anhu annan nabi sallallahu alaihi wasallam yace qala idza asbaha ahadukum yawman sa'iman idan ɗayan ku ya waye gari yana azumi annabi ya yace fala yarfuth wala yajhal kar yi wauta yayi alfasha kar yi jahilci fa in imru'un shatamahu dukkan wanda ya zage ka kana azumi aw qatalahu ko wanda ya yaƙe ka duk wanda ya zage shi yana azumi ko zo ya faɗa da kai ya nemi ka faɗa don ku dambace annabi ya ce fal yaqul abin da ya kamata ka ce inni sa'imu inni sa'imu ba zan yi faɗa da kai ba saboda ina azumi kar ka da ka biye masa dukkan wanda ya zage ka in kana azumi kai shiru ka ringa isti'aza a cikin zuciyanka in san samu ne ka tashi ka bar wajen shikenan amma idan ka sake kai faɗa da shi ka zage shi ya zage ka to ina ga ranar azumin rana ina gaba ka da shi zagin ya kwashi kaga kun yi biyu babu duk shi bai samu ba kai ma baka samu amma idan ya zage ka kai shiru ka ce a'udhu billah baka biye mishi ba to kaga shi kadai masifa ta fada kansa kai kuma Allah ya tsare ka daga sharrin sa a sa da yi ne ka rusa ladan ka saboda shi haka ba a fada da azumi ba a yin fada da azumi akan me zaka yi fada kana azumi wannan hadisi sai ya fitar da hadisin ma Abu Dawud da Nasa'i duka su ruwaito wannan hadisin Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ce inda lillahi azza wa jalla fi kulli laylatin Ramadan min Ramadan 600000 ya atik Allah a kowane dare na wata Ramadana akwai mutane guda dubu guda ɗari shida wanda za a ‘yanta su minan da daga wuta a kowane dare na azumi Allah ya kan ‘yanta mutane sita sittami'a ɗari shida daga wutar jahannama fa iza kana akhirul laylati a ataqallahu bi adadin mamada idan aka samu ƙarshen dare na watan ramadana Allah yakan ƙara yanta adadin wanda suka gabata 600 haka Allah yake duk wani mutum sai a yanta shi daga wuta dalilin to in ka zama mai zagi da cin mutunci ya ba cikin wanda za a yanta in ka zama mai gulma kana azumi kuma kana gulma hai ba maganan azumin ba magana a yanta ka daga wuta domin aiki yan wuta yanzu kake kuma shi Allah yana yanta masu aiki ne irin da yan aljanna sai yanta sai kai su ina ya kai su aljanna Allah ka samu daga cikin wa'inda za a yanta daga wutan jahannama Allah ka kare mu an abi hurairah radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam qala daga abi hurairah Allah ya kara masa yanzu ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ja ja'a ramadana ramadanu futihat abwabul janna abwabul janna da zarar ramadana ya zo sai a bude kofar aljanna gaba gabaki daya duka kofofin nan na aljanna sai Allah ya sa mala'iku su bude su wa gullikat abwabun nar sai a kulle duk kofan wuta wa sufidat shayatin wa sufidat shayatin sai kuma a daure shedanu domin masu azumi su bauta ma Allah cikin nasuwa to kaji abu uku ake yi idan wata ramadana ya zo na farko za a bude dukkan kofa na wato ainihin jahanna. za a bude dukkan kofan aljanna duk wani kofa na aljanna Allah zai sa a bude ta kaga ko duk wanda ya mutu a wannan wata yana bauta ma Allah to direct aljanna ne sannan za a kulle duk kofan wuta saboda ba a so wani mumini ya je wuta a wannan ran a cikin wannan wata sannan duk wani shedani kangararre wanda yake mai wato ainihin tsaurin kai a wannan wata sai a daure shi Allah shi kada ya san irin daurin da yake musu mu ba mu san ya daurin yake ba amma dai manzo Allah ya faɗa min yadda dan wani zai zo ya ce to akrama kallahu ana daure shedanu eh muna ganin mata da shedanu na tashi musu da azumi sai ga mace koi ta aljanu sun bige ta ko ba haka ba to yaya wannan mashin shi ba daure kasa akwai jahilai wanda ba su fahimci addini ba sai su riga wato suna kokarin me kalubalanta ila fujilin biha wato manya-manyan shedanu su ake daurewa kenan yana nufin cewa ba wai aljanu gaba ɗaya ake daure ba kenan manyan ake daurewa an fahimta to sai a samu natsuwa ta bawa ya bauta ma Allah a cikin wannan wata Imam Bukhari da Muslim suka fitar da wannan hadisi akwai hadisi da zo daga annabi yace man afdara yawman min ramadana bila uzri dukkan wanda ya sha azumi a cikin watan ramadana ya karya azumin sa ba tare da wani wani uzuri ba lam yakdihi siyamu dahri wa in samahu inda zai azumin shekara daya ba zai rama wannan azum ba ko da ya azumce ta amma wannan hadisi bai inganta ba akwai lauri a cikin hadisi wato wanda ya karya azumi da ganga wata ramadana menene hukuncinsa eh, da gangan kawai sai ka ɗauko ruwa ka sha ka ce ni kishi ya ishe ni kawai sai ka sha ruwa ka ce to na huta da yau haka kawai eh? azumi sittin sittin da ɗaya <laughs> wanda ka fara azumin sittin da daya. kenan plus wannan ɗayan da ya sha haka ne ko akwai gyara to maganan gaskiya ingantaccen zance ba haka bane ingantaccen zance ba haka bane kawai dai wannan malakiya ne suka kawo shi a babi na tsoratarwa amma wanda ake ɗora ma yin azumi sittin in ya karya azuminsa shine wanda ya sadu da matarsa da rana shine zai azumi sittin saboda wannan saduwar da shi kadai ne aka samu nassi a kansa amma ba a samu nasi da ya tabbatar da wanda ya sha ruwa ko ya ci abinci ba da gangar a ce zai azumi sittin ba babu nasi gaba daya cikin hadisan manzo wannan dai ijtihadi ne da shi maliku yayi malikiya suka yi game da wannan saboda kar a bude kofa da mutane za su dinga karya azumin su kenan wanda ya karya azumin sa da gangar ɗaya zai rama amma zunubin da zai biyo baya kuma ya fi a ce ma sittin ɗin za ka yi har ma a ce sittin ɗin za ka yi don ka san yanzu hukuncinka to shi karya azumi da gangar kawai ka sha ruwa ba ma a san me ma Allah zai maka ba ba a ma san hukuncin ka ba ma a wata Allah hmm? da gangan ne shi wannan amma shi ne za ka yi azumi sittin in ba da gangan ne kake tambaya kamar ya kana tambaya in ba da gangan mutum ya yi ba akwai yiwuwar mutum ya sadar da shi ba da gangan ba <laughs> eh akwai babu da za a yi cewa iya banta ko ana azumi <laughs> eh ana iya samu wani mutum ya manta eh eh farko farko a sama bala eh saba da irin wannan rayuwar wanda za ka hada abinci ma bai cika damuwa da shi kuma yin wamba ta dami to za mu shiga azumi irin na farko na masu yi manta ma shiga shine nace mashi kamar irin farko farko Alhaji Isa irin farko farko azumi da zaba ta zai iya bantawa danganci ne ko ba mantuwa ka san wani fada mantuwa yake da shi ta amma wani zai ce iya mata ita ba ta tabata? inda ya shi ya bata zai wahala ita ba to kaddara a ce duka sun manta ya za a yi Sittin ɗin ne ha yanzu to kun dai ji wanda ya sadu da matar shi da rana to shine azumin sittin ke hawa kansa amma wanda ya sha ruwa da gangar kawai ba azumi sittin bane ɗaya zai rama ya je ta istighfari in Allah ya ga dama ya yafe mishi in bai ga dama ba kuma ya kama shi a lahira kun gane a yi akwai wanda za a ga daga gaze kare azumi ko dai ya ga an dafa wani abinci ya ce kai wannan abincin ba zan bari ya wuce ba bari in ci kawai in so bayan azumi na rama kai akwai mutanen da saboda su. da wata ramadana ya kama sai su tsallake su ba kasa su haura kasashen turawa nan za su je su yin azumin Allah haka suke musulmai ne kuma da watan ramadana ya kama kawai sai su ruga su tafi kasan turai su je can sai bayan azumi su dawo in sun tafi can ba za su yi azumi saboda rakannin suka na kasan musulmai irin najeriya za a gane cewa ba su yi Allah ya kiyaye da haka wanda kuma ya sha ruwa fa sai aka tilasta ka aka ce sai ka karya azumin nan aka ce ka ruwa ka sha idan ka sha din azumin ka ya kare eh eh bai karye ba saboda tilasta ka aka yi tilasta ka aka yi domin dama annabi ya fara ce abubuwa uku Allah baya kama mutum da laifi kai, na farko kuskure da mantuwa da abin da aka tilasta ka a kai yanzu sai ka manta kawai kana zuwa kawai ka ɗibi ruwa ka sha ka ci abinci ka ƙoshi sai can zuwa da yamma an kusa kira sallah kawai sai ka tuna kana azumi ya wani matsayin wannan cin abincin da ka yi azumin ya lalace ko azumin na nan azumi na nan Allah ne ce da kai shayar da kai akwai wanda ya gaya bai ce wallahi azumi yake na ramuwa ya ce da safe ya karya <laughs> bayan ya yi shafurfa gaba ɗaya manta ya ce da safe ya karya da rana ya ci abincin rana <laughs> kuma duk bai tuna ba <laughs> complete ya karya ya ci abincin rana sai can da yamma ya ɗauko ruwa ne haka ya gabe fiye wata zai kora sai tana cewa yana azumi kaga duk wancan karya da ya bai shira ba sannan cin abincin ranar da ya sha ruwa bai karya wai sai ta da yamma ya ɗauko ruwa zai kora sannan yake tana cewa wai to ai azumi ba yake yi to kaga wannan ba za a ce azumin shi ya karye ba Allah ne ya ciyar da shi ya shayar da shi to ina kuma wanda kuma ya ci abinci zai sha ruwa ya tuna <laughs> Eh? <laughs> Allah ya ce da shi bai shayar da shi bai gina ku? Allah ya ce da kai bai shayar da kai ba sanda <laughs> sai da ka gaba cin ɗan wake ka ji. ga ishiya ta so ka ɗauko biyu wata mai sanyi za ka kai wake sai ka tura gada azumi to za a kora ko a yarbas Allah ya samu lalura ba gaskiya akwai kurmani wala can bakon shi da fa akwai damuwa kaga idan ana tunanin za a hallaka to a sha ruwa sai a rama da ya baya azumi ko ba haka ba yana tunanin cewa zai iya shiga wani hali to kawai sai sai sai kwankwada ruwansa bayan azumi sai rama kwaya dayan nan da ya sha kaga wannan shi kuma babansa daban duka sai a rufe yi ana Eh, eh, babin tafiya idan mutum ya yi tafiya an ce aji azumi haka ne? ce tafiya ta kama ka da mata ka sadu da ita da rana watan ramadana bayan kun aji azumi ko bai halatta ba bi halatta ba ai ba ku azumi eh nauyin koyi azuma aka ɗauke maka <laughs> za fa ka ci abinci daga sha ruwa kun yadda kun sallama eh kayan na magana shi akwai cin abinci kawai da aka barka da shi ya da saduwa a kan wancan na jin daɗi ne wannan kuma zai saboda lalurar matsalar da ka ai baka ai abin da zai hana ka sadu da itan shine azumin to kuma ba shi eh, eh, shi wancan ba sauƙi ba ne? sauƙi ne ba bukata ba ce shi cin abinci bukata ce shi ma wancan ɗin ai bukata ce kuma shi ma wani lokaci tsananin bukatar shi ba ya fara abincin <laughs> sai dai bata bazo ka ba to kaga a wannan babin mutum zai iya saduwa da matarsa normal a ko bai bazu ba ai yanzu spiri tunda abinda zai hana shi saduwa ba ta yanzu tafiya ne kuma suka sauka a hotel suka ce a kawo musu abinci daga nan kuma ya buƙaci matarsa wa zai ce masa haramun ne tunda ba azumi yake ba shi Allah ya ɗauke masa zai isa ga wani duk wani abu zai yi to amma ya halatta kuma ka kirkiri tafiya saboda ka sadu da matarka <laughs> kusa a kaduna akwai rasar da aka yi wannan rigima lokacin muna ɗalibai wallahi malam kai aka aka yi ma wani malami wannan tambaya ya ce ya halatta aka dinga hayaniya kan wannan fatawar kaga ya zama ashabu sabti kenan ba ya fahimta san rai ne ko kuma fatawa da jahilci ka san karatu bai shi ka ba to za yi ta fatawa da jahilci ya ce ya halatta ka kirkiri tafiya wai alaji isa ka jifa ka kirkiri tafiya sannan ku ɓake a hanya ka samu wani hotel daga nan kafin ka ƙarasa inda za ka tafi ka sadu da matarka sannan ka juye wannan shugaban shugaban kai ba ga wani ko shi abin da mutanen asab suka yi asabu sabti Allah ya da su birai da wa ya maida su birai da aladai ka irin wayannan babu mutane dole su kin kiyaye saboda kar a fara cikin laifin da Allah baya so to kun je jigo mutumin da ya sadu da matarsa da rana da gangar azumi sittin wanda ya karya azuminsa kawai don da shan ruwa azumi ne zai yi in mantuwa ne ya sha ruwa to azuminsa yana nan sawa'u na nafila ne ko na faralla? akwai wanda suke bambancewa kan cewa in na nafila ne azumi ya lalace koda da mantuwa ne to shi ko manzo Allah cewa duk wanda yana azumi ya sha ruwa da mantuwa ko ya ce sha annabi ya ce Allah ne ya ciyar da shi ya sha da shi bai bambance azumin farilla bane ko nawa ko na nafila da haka ya zama to cewa tunda abin eh, nasin haka yazo to sai a bar shi a yadda yake din ya zama da cewa azumin nafila da nawa da farilla ya shiga ciki lokaci yayi ko ina ji ne ya kamata mu tsaya insha Allah ta'ala sai mu tashi a ah, babi na gaba sabon babi na aikin hajji insha Allah subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh